Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa mu da sake saduwa cikin sabon darasin mu. Yan uwa darasin mu na yau shine na kawo mana wani libat mai haske. So misali zamu zabi guda ɗaya mu gwada. A nan zaka zaba wanda kake bukata. Bayan ka zaba ka maraka sai ka taba. Bayan ka taba zai nuna ma haka kamar da kuke gani gashi yanda keyboard din ya zo. Wanda na zaba. A nan ne zaka zabi kalar keyboard din da kake so ka amfani da shi. Bayan nan bayan ka zaba kamar haka sai ka taba save keyboard din nan. za ga kwamfuta ko in ce a waya ka babu wani keyboard wanda yake yin haske a kasansa dole sai yanzu ne ma kai wani sabon keyboard a cikin kwamfuta za a gan shi a kasansa yana yin haske so yanzu na kawo muku wani application wanda zai sa keyboard din waya ku inda kuke danna kuke rubutu yi haske sannan kuma ka canza mai duk da kake so ka canza masa saboda haka wannan application din yana da matukar kyau karawa waya da ka kyau sannan zai karawa duk wani chatting da kake so ka yi domin keyboard din yana da matukar haske yana da kyau saboda haka ku bi bidiyon tun daga farko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 amma idan ka duba gurare guda biyun nan ba ga link din application din ba kada ka damu zan shiga play store sannan zan rubuta ma sunan application din sannan in nuna ma yadda zaka download na application din daga karshe in nuna ma yadda zaka amfani da application din bayan ka shiga play store zaka search na application mai suna led keyboard kana searching kamar yadda kuke gani za ku sun kawo masu da yawa so amma wannan na farkon shine bayan nan za ka haddace yadda application din yake in case kada ka je ka dauko wanda ba shi maka bayani a kansa ba za ga ga logon sa sannan kuma ga cikakken sunansa bayan nan za ka zo kasa za ga adadin wanda suka download na application din kamar yadda kuke gani wanda suka download na application din sun fi mutum miliyan goma sannan wanda suka bashi star sun fi mutum 189 saboda haka sai ka haddace logo na application din sannan da suna application din bayan kaga application din sai ka taba sai ka download na application din kamar yadda kuke gani na riga na download na application din duba da kada na bata muku lokaci wajen yin bayanin bayan ka gama download na application din sai ka taba sai ka bude application din so bayan ya nuno ma nan zaka taba select bayan nan sai ka taba let keyboard din nan bayan nan kamar yadda kuke gani zai nuno ma kala-kalan keyboard masu kyau masu ban sha'awa wanda zai sa inda kana chatin kana sha'awar chatin din nan kada ya kare ma domin keyboard din yana da kyau sannan keyboard din zai haske so anan zaka zaɓi irin keyboard din da kake so ka amfani da shi fari ne ko blue ko girin ko ja ko baki ko wani irin keyboard ne a kasan shi amma keyboard din ko in ce a duk kasan kalma ga akwai haske a ciki so misali za mu zaɓi guda ɗaya mu gwada anan zaka zaɓa wanda kake bukata bayan ka zaba ka maraka sai ka taɓa bayan ka taɓa zai nuna ma haka kamar da kuke gani gashi yadda kibar ɗin ya zo wanda na zaba. bayan ka zaba misali idan wannan ya yi ma sai ka taɓa save keyboard ɗin nan idan kuma bai ma ba sai ya koma baya sai ya ƙara zaɓa wani keyboard ɗin misali za mu ɗauki jan nan kamar yadda kuke gani shi ma jan nan gashi nan a ƙasansa akwai haske bayan nan shi ma idan bai ma ba sai ya koma sai ka zaɓi kalar da kake so ta amfani da shi misali a nan ne zaka zaɓi kalar kiba ɗin da kake so ka amfani da shi wanda idan kana chatting ka ji daɗin chatting da shi bayan nan bayan ka zaɓa kamar haka sai ka taɓa save keyboard ɗin nan sai ka jira zai buɗe misali kamar yadda kuke gani gashi nan keyboard ɗin ya koma yana haske fiye da yadda kake amfani da shi a da za ga wancan fari ne to haka a cikin application din zaka zaɓo irin keyboard din da kake so ka chatting da shi bayan ka zaba sai ka taba save keyboard idan bai yi ma ba sai ka kashe wayar ka bayan ka kashe wayar ka sai ka kunna bayan nan sai ka shiga chatting kana shiga zaga keyboard din ya koma layi wanda ka zaba a wancan a cikin application din idan kuma wannan bai yi ma ba za a ƙara koma cikin application sai ƙara zaɓa sai ƙara zaɓa keyboard din saboda haka wannan keyboard yana da matuƙar kyau sosai yanda za ka mai da keyboard ɗinka ya koma a cikin kwamfuta ko a waya dole keyboard ɗinka baya yin irin wannan kalar ko kuma ƙasan kalmominka ko in ce nambobinka ba sa canja kala irin wannan amma wannan application ɗin zai baka dama na ganin cewa ka canja irin kalar keyboard ɗinka saboda haka kada kuma ta taɓa wani alamar subscribe sannan ku yi mana like sannan ku yi mana share nagode